barkanmu da hantsi. A cikin shirin za a ji cewa an sake katse layukan sadarwa da intanet a zirin Gaza yayin da aka shafe daren jiya har wayewar gari yau ana gwabza yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas. rahotanni na cewa mai yiwuwa ne a buɗe mashigar rafa da ta haɗa iyaka tsakanin kudancin gaza da masar domin baiwa falastinawan da aka jikata kulawa a najeriya gwamnatin katsina ta jirgida da matakan da take bullowa da su domin samar da tsaro har yanzu akwai kalubalen mutanen da ke bayar da bayanan sirri ga 'yan bindiga su matsayi da kuma shiri mai kyau domin mu yi magani masu ba bayanan sirri a jihar kebbi kuwa an yi nasarar kashe wani rikakken dan bindiga da ake wa lakabi da mai nasara don kuwa babban lokacin da mai tana da sosai a wani wurin ne wannan kasuwar wani ɗan bindiga ya daga mutane ya yi ɗan lokuta yana cin kasuwarsa yana abin da ya ga dama ciki ko allah wannan karo kuma allah ba zaɓar nasara suka bindige shi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da ɗaure masu fama da lalurar taɓin hankali da mari ko sarka da mari ko sarka a wasu cibiyoyin lafiya da ke ghana amma kafin mu je ga wannan rahoto da ma wasu rahotannin zan so mu shirin ne da cikakkun labarin duniya sunana umai masani abdulmomin an sake katse layukan sadarwa da intanet a zirin gaza yayin da aka shafe daren jiya har wayewa garin yau ana gwabza yaƙi tsakanin isra'ila da hamas masu aikin ceto na ci gaba da tono baraguzai domin ganin ko za a samu sauran masu numfashi a gine-ginen da isra'ila ta lalata a jabaliya a kusa da sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a gaza hukumomin hamas na cewa an kashe mata mutane akalla hamsin Wani jami'in agaji Jeremy Coney da ke yake shaida BBC cewa wani asibiti da ke kusa da sansani wato ya shaida cewa mutanen da aka shi sun zarta ɗari galibi kuma mata ne da ƙananan yara. isra'ila dai ta ce ta kashe wani babban kwamandan hamas da kwamman mayakansa sannan ita ma an kashe mata sojoji goma sha ɗaya a gaza a jiya talata wasu majiyoyi na cewa mai yiwuwa ne a buɗe mashigar rafa da ta haɗa iyaka da kudancin gaza a yau laraba domin baiwa falastinawa da aka jikata damar shiga masar domin samun kulawa ofishin harkokin wajen birtaniya ya ce labarin bawa mutane kalilan damar ficewa sahihi ne kuma ya sanar da 'yan Birtaniya 200 da suka makale a cikin yankin. Sai ya ce babu cikakkun bayanai kan zuwa ko suwa za a bari su fice ko kuma yadda buɗe iyakar zai kasance. Wakilin BBC ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka na cewa an samu ci gaba a tattaunawar cimma yarjejeniyar buɗe iyakar ga 'yan kasashen waje. Masar na fargabar buɗe iyakar ta saboda kwararar 'yan gudun hijira da zai fi ƙarfinta. Bolivia ta yanke hulɗar diplomasiyya da Isra'ila bayan ta zarge ta da aikata laifukan keta haƙƙin bil'adama a hare-haren sojin da take kaiwa Gaza. Mataimakin ministan harkokin waje Freddy Mamani ya yi Allah wadai da matakin Isra'ila wanda ya ce ya wuce tunani. Ya buƙaci a tsagaita wuta da kuma sanar da shirin suna aiki a gaji Gaza. Yayin da Bolivia ta kasance ƙasar Latin Amurka ta farko da ke sanar da yanke hulɗa da Isra'ila. su ma kasashen colombia da chile sun buƙaci jakadunsu da ke tel aviv su dawo gida domin amsa wasu tambayoyi shugaban chile ya ce abubuwan da isra'ila ke aikatawa a gaza sun keta dokokin jin ƙai na duniya to kuna shin waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc fadar gwamnatin amurka ta ce shugaba biden zai amince da kudirin da ya samu goyon bayan republican na baiwa isra'ila taimakon soji da jingine batun tallafin da za a baiwa ukraine idan ya tsallake karatun majalisar kasar sabon kakakin majalisa daga republican mike johnson ne ya gabatar da kudirin a ranar talata yan republican da dama na son a rage agajin da ake baiwa ukraine da bijiro da wani tsarin tallafin kudaden nuna goyon baya ga isra'ila Shugaban masu rinjaye Sanata Chuck Schumer ne ke cewa duk tallafin da za a baiwa Isra'ila ya kamata a baiwa Ukraine haka zalika fararen hula a Gaza. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin nema wa Ukraine goyon baya a majalisa. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna hanyoyin gaggawa kai agaji Gaza yayin da yankin ke fuskanta matsalin jin kai irin sa mafi muni da aka taba gani. A tattaunawar da suka yi ta waya fadar gwamnatin Amurka ta ce Mr. Biden ya amince da cewa kada a tilasta raba falastinawa da Gaza. sanilan ya jaddada kira zuwa ga isra'ila na ta mutunta dokokin jin kai na duniya yayin da take kare kasarta da kuma murkushe 'yan ta'adda sama da rabin al'ummar jordan asalinsu falasɗinawa ne ciki har da sarauniya raniya wadda ta allah wadai da matakin isra'ila a gaza sarkin dai ya nuna damuwa kan yakin da ya ce zai tilasta kwararan 'yan gudun hijira a ƙasarsa to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kuma rahotanni hukumar kare haƙƙin adam ta pakistan ta gargaɗin cewa tilastawa dubban 'yanci rani ficewa daga ƙasar waɗanda babu bayanansu a hukumance da kuma mafi yawansu suka fito daga afghanistan na iya haifar da matsalolin jin ƙai hukumar ta ce matakin da gwamnatin pakistan ta ɗauka na basu wa'adin ficewa daga ƙasar tamkar tilasta mayar da 'yanci ranin ne gida ga dai ƙarin bayani a cikin fassarar rahoton editan bbc na yankin kudancin asiya ambarasan etrajan hukumomin pakistan sun umarci duka 'yanci ranin da ba a ɗauki bayanansu ba su fice daga ƙasar nan da makon farko na wannan watan sai dai hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta ce akwai buƙatar a baiwa mutanen damar samun takardun zama bisa ƙa'ida ta roƙi majalisar ɗinkin duniya ta sanya baki gwamnatin pakistan ta ƙara wa'adin da ta bayar dubban 'yanci ranin afghanistan ne suka tsere zuwa kan iyakar ƙasar gabanin cikar wa'adin an yi kiyasin akwai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da wannan mataki zai shafa gwamnatin islamabad ta yi zargin akwai hannun 'yan afghanistan cikin hare-haren kunar bakin wake da ake yawan kaiwa da fasa ƙauri da kuma sauran wasu manyan laifuka da ake aikatawa a pakistan sai dai afghanistan ta musanta waɗannan zarge-zarge ministan harkokin cikin gida na pakistan ya ce an ƙirƙiri wata cibiya ta ajiye mutane kusa da kan iyaka domin tsallakar da waɗanda suka yi shirin ficewa. majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shawarci pakistan ta janye wannan mataki da ta ɗauka saboda rashin tabbas da 'yanci ranar ke fuskanta a ƙasar tasu ta afghanistan an gaida buhari fage da fassarar wannan rahoton to a najeriya duk da cewa gwamnatin jihar katsina ta bullo da sabon matakin tunkara matsalar 'yan bindiga ta hanyar kafa rundunar sintiri ta farar hula har yanzu wani al'amari da ke ci mata tuwo a ƙwarya shine batun mutanen da ke bayar da bayanan sirri ga 'yan bindiga sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar katsinar dr nasir mu'azu a tattaunawarsa da bbc ya ce sun farga da wannan matsala kuma ita ma sun daura damarar dakile ta su hukumar din sun yi ma kowane bangare kadari saboda masu fitowa daga daji domin su zo su ɗauki mutane a biya kudin fansa ko kuma zo su ɗauki mutane ai ba san cikin gari ba san karkara ba mutane ke a su karkara su nuna musu gidajen mutane ko kuma su nuna musu guraren da suke zama na sana'ar su zo su ɗauke su ko su nuna musu makarantu da yara suke karatu su zo su ɗauke su to wannan al'amari ne babba wanda kuma dama ah, yana daga cikin tsare-tsaren da muka yi ina tabbatar maka da cewa Allah da madauki kyakkyawa madauki kwakwaran matsayi da kuma shiri mai kyau domin mu yi magani wannan masu ba da bayanan sirri azu ana tsara ɗaukar mutanen mu ana kashe mana mutane a wannan lokacin Allah da za a ga bambanci saboda ai su cikin gari suke saboda haka za mu yi amfani da hanyoyi da yawa na tsaro da za mu samu samun waɗannan mutanen kuma in Allah a lokaci kaɗan za ka ga yadda za abubuwan da za su fito su nuna mutane cewa an ɗauki mataki kansu. To amma sau tari sai ka ga an kama ire-iren waɗannan mutane da ake kira informant amma sai kuma a ga an sako su ba tare da wani hukunci kansu ba. Wannan gaskiya ne kuma tsakanin Allah wannan shi ke bada da tarnaki kwarai wajen magance tsaro. Sai ga mutum mutane sun zo sun nuna ga wannan mutum mai laifi ne a kama shi ko bayan kwana biyu sai a sako shi to wannan yana da illa mai yawa kusan illa uku ce ko hudu ko biyar ma na farko da in ya dawo wanda ya bada shi ya nuna shi ko kuma ya bada bayanan sirri aka zo aka kama shi na ga suna koma suna kashe su ko kuma suna ci musu mutunci suna ci musu zarafi na biyu kuma yana mulakanta tsarin ci kanshi tsaro da kuma jami'an tsaron saboda sai a rika cewa an ba jami'an tsaro kuɗi suna koma masu laifi nan kuma yana lalata daraja ita tsari ta kanta na kotu saboda sai a ce kuma an yi alƙalai na sakin masu masu laifi na hudu kuma yana shi ma na ƙara lalata daraja shugabanni wannan abu yana daga cikin abin da ke ba yaƙi da ta'addancin nan karraki tsakanin ga Allah kuma ya kamata a fahimci wannan mahukunta mu ƙara fahimtar cewa rashin hukunci da kuma babban matsalar da lauyoyi ke zuwa suna tsaya mu mutanen nan wanda mutum an san mai laifi ne kuma yayi bayanan da yake bada suna jaza rasa rayukan mutane da rasa dukiyarsu abu ga cikin abin ban takaici kaga lauya ya tsaya yana ji yana kare shi duk da dai doka ta hada da lauya kare kowa amma matsala ce ta addabi al'umma so ya kamata a ɗan rika tausaya musu al'ummar da ake ma abu wannan shi ne gaskiya wannan akwai tarnaki sosai amma insha tun tunda doka ga ta nan yadda take mu za mu baki kokarin mu mu ga mun hiddo da mutanen nan mun ba doka ita kuma doka sai ta dauki matakin gaba da abin da ya kamata a yi musu amma wannan gaskiya matsala ce ba karama ba Dr. Nasir Ma'azi kenan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina a Najeriya. To a Najeriya gwamnatin jihar Kebbi ta sanar da kashe wani rikakken dan bindiga da ake walakabi da mai nasara yayin wani harin kwanton bauna na sojoji. Bayanai sun ce mutuwarsa ya yi wato ko in ce mai nasara ya yi fice wajen garkuwa da mutane da hana jama'a noma da kuma hana harkokin kasuwanci. Rahotanni sun ce baya ga kisa mai nasara an kuma kama wasu yaran sa da dama. Yakubu Ahmad Bike shine kwamishinan watsa labarai na jihar Kebbi ga kuma ƙarin bayani da ya yi wa Khalifa Shehu Dokaji. don ku wasu gudun babban lokacin government ne tana da faɗi sosai a nan ne muka iyaka da jihar naja jihar zamfara da jihar sokoto to a wannan wurin ne wannan kasar gumin dan bindiga ya adabi mutane ya yi yan lokuta yana cin kasuwarsa yana abin da ya ga dama a ciki ko allah wannan karon kuma allah ba zaɓen nasara suka bindige shi ana amfani da labaran sirri kuma tana amfani da sojoji wani gama kamar da wanda hankalci a wani wuri kuma kan haka ne aka mishi kwanton don kwanton bauna da aka shi, aka kashe shi da wasu yaran sa. yan najeriya sun zuba ido su ga yadda kasar za ta tafi suka yi jagorancin bola ahmad yan bindiga da yawa daga lagos bai samu labari kamar da samu yanzu ba saboda wanda aka kashe babba ne yanzu wane ne wanda mai nasarar da aka halaka Ina ake ci gaba da samun karuwar rufe kanana da ma manyan masana'antu a jihohin arewa maso gabashin kasar sakamakon tsadar makamashin man gudanar da na'urorin sarrafa kayayyaki kuma karancin kudaden kasashen waje lamarin da ya da damuwa ta tabarbarewar matsalolin na tattalin arziki da muhammad ya ci gaba da wuraren da yake siya na babban kaiwa da kawowa na ne na galon kowane galon ya zuwa ruwan naira goma goma ne nake shiga ma riba nake shiga malam muhammad umar kenan nan da ya rufe masana'antarsa da ya dogara da ita wajen ɗawainiyar gida da iyalansa a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno akwai dubban masu ƙananan masana'antu da suka rufe saboda matsalar tsadar mai da kuma karancin makamashi game da faduwar darajar naira da kullum ake samu honorable yusuf haruna shine shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta najeriya reshen jihar gombe ya min kiyasi na yawan masana'antun da aka rufe a takaice dai tsakanin ƙanana da masakaitan masana'antu tsakanin shiya ta mu arewa maso gabas waɗanda kusan an rufe su sun daina aiki akalla a cikin kashi ɗari kashi arba'in da takwas kusan sun rufe kaga kuna kusan rabi kenan yawanci tsadan mai din ne saboda ba a samun wuta isasshiya wutan kuma ko da an same ta duk inda ake kawo wutan ya fi ƙarfin abin da ake sarrafawa a samu riba a kansa. kamar garba tela na cikin waɗanda suka rufe masana'antunsu saboda wannan hali da aka shiga. to na farko mai ya yi tsada na biyu duk zaren eh, ɗinki wadda ka sani da ana sai da shi naira ɗari yanzu naira ɗari biyar yakubu ahmad biki kenan kwamishinan watsa labarai na ba alaman komai na rufe ma wurin kuma mutane da yawa yan kwana wasu sun tafi tadi wa'yansu suna neman biza ma turai za su tafi shi ma malam muktari ahmad wani mai sana'a ne da ke amfani da man fetur a na'urarsa mun sana'ar mu ta shafi mai ne wannan sana'a ta muka so mai ba za mu samu riba wadda za mu samu mu fita wadda za mu To gaba a cikin shirin zamu je yadda ziyarar sarki Charles na Birtaniya da matarsa kamila ke kasancewa a Kenya. hali yadda zai to ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar tambayar da naiwa honorable yusuf haruna kenan inda ya ce gwamnati kamata ta kawo ɗauki zuwa masu masana'antu ɗin kuma ta bi da radiyar da za a samu wannan ɗauki ɗin za su iya samu wannan tallafi kuma ya kamata gwamnati ta dinga sayan irin abin da ake sarrafawa domin a ƙarfafa waɗanda suke sarrafa abubuwa ɗin su ma cewar sun yi shi a gida an saya a gida sun ci ribar a gida gwamnati duk abin da za ta nema na kuɗin shiga za ta samu a jama'a dai sun dogara da irin waɗannan ƙananan masana'antu ne domin taimakawa rayuwarsu abin da ya sa masana ke bayyana fargabar cewa rashin magance wannan matsalar ka iya jefa yankin cikin wani sabon kalubale na tsaro baya ga wanda ake fuskanta yanzu alamin suleiman muhammad ya da biliyu hausa daga maiduguri a najeriya na aiki da dokar da ta hana ɗaure masu taɓin hankali da sarƙa tare da taimakawa waɗanda ake tsare da su ba kan ƙa'ida ba. DW Ƙungiyar ta ce ta ziyarci irin waɗannan wurare biyu tun bayan da najeriya ta koma mulkin demokuraɗiyya a litiran 99 yawancin zaɓen ƙasar na karewa ne da dambarwar shari'a kotuna za ka ji ra'ayi daban-daban wannan zai ce ya masa wannan zai ce ya masa ba su akwai abin da kira wani low as it and the low as how it to doka yadda take da kuma yadda doka yadda ake gani ya kamata ta kasance ko hukuncin kotun na karfafa amanar yan siyasa da kuma al'umma don zuwa demokuraɗiyya wannan shi ne batun da za mu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon. Ƙungiyar ta yi zargin cewa wasu daga cikin cibiyoyin ko masu hidimar kula da masu taɓin hankalin na hana marasa lafiya abinci a matsayin wata hanya ta waraka. Shugabar hukumar kula da lafiyar kwakwalwa ta ƙasar Ghana Dr. Kinifam Akau ta ce akasarin masu kula da marasa lafiya a waɗannan cibiyoyi sun samu horo yadda ya kamata. wadda yake ta bayyana rashin isassun kuɗaɗe a matsayin babban kalubalen da ke kawo cikas a kokarin da gwamnatin ghana take yi domin shawo kan wannan matsala dokar kula da masu tabin hankali ta kasar ta buƙaci mahukunta wasu daga kai ziyara zuwa waɗannan wurare a kai a kai domin tabbatar cewa suna mutuwar hakkin marasa lafiya wasu 'yan ƙasar ghana sun dogara da cibiyar addinai ko na gargajiya

zai so ya aure ɗaya daga cikinsu domin tsare-tsaren da matsalolinsa kuma za ta kira shi don tawaye ta mawa ba saboda kuma ka gani har Allah sa ana yin hanyar jirgin ƙasa ta tare daga Kano zuwa za a rage ma kwaton ƙarfi saboda duk abin da zai yi da magaran ya inda na gan shi na yi farin ciki daga nan kuma

Africans still walk the streets in fear of the dreaded murder. Yan kungiyar mawa miyagun mayaka ne, amma martanin gwamnatin mulkin mallaka ta Burtaniya ya mayar da rikicin mafi zubar da jini a daular. An halaka mutum fiye da hanyar da da da da ta

wato mutane da dama waɗanda har yanzu suna raye waɗanda kuma likita zai iya yi musu gwaji ya tabbatar da gaskiyar cewa an azabtar da su a shekarun da suka gabata tanadin ya bar mutane da yawa waɗanda ke tsare da yawa kuma an halaka su akwai kuma mata da suka je rayukansu cikin haɗari suna aikin jirkawa yan kungiyar mamu a banci masarakin na Birtaniya zai shaida wannan batu abin da kai kuma wannan tabbas bai hada da abin da kake magana a kai ba. yayin da tare tarayyar afirka eu da kallon batun isra'ila da hamas da kyakkyawar manufa a waje guda kuma ta tsaya tsakatsaki ba tare da ɗaukar ɓangare ba shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad roƙo ya yi ga bangarorin biyu tun lokacin da hamas ta kai hari kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da cewa su ta wuta su kai zuciya nesa a kuma tattauna don koma kan da samar da ƙasashe biyu na isra'ila da falasɗinawa da za su zauna lafiya daura da juna cikin girma da arziki ya ce hana al'ummar falasɗinawa yancin kafa ƙasar su shine tushen rikicin da ake samu a kai a shugaban na hukumar tarayyar afirka ya yi kira ga mayar ƙasa da ƙasa musamman manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a su ɗauki nauyin tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da haƙƙin al'ummar kowane ɓangare Kenya saboda kula da tsofaffin da suka sha wahala a wancan lokacin kuma a wasu gwamnatin Kenya ita ma ta samar da nata gidajen ajiye kayan tarihi. Kasashen sun hada da Ghana da Kenya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Rwanda da suka fito karara suke Allah wadai da ta'adanci da kuma hari kan fararen hula waɗanda ba su gani ba a tsakiyar shugaban Kenya da yawa dai ba su rayu ba balantana su ji ta bakin basaraken game da takaicin da suke ta shanyewa. Najeriya ta mafi yawan al'umma Afirka shugaban ta Bola Ahmed Tinubu tana fata da Isra'ila da Falasɗinawa su zauna su tattauna su kuma ɗauki batun sulhu da matuƙar muhimmanci. Ita ko jaridar Noya Social Society tsokaci ta yi kan yarjejeniya kan 'yan gudun hijira tsakanin Tunisia da ƙungiyar tarayyar Turai. Shugaban Tunisia Kayit Sa'id ya yi watsi da tayin ƙungiyar tarayyar Turai da tallafin euro miliyan 60 domin daƙile kwararar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen Turai. Sai da kuma idan babu tallafi daga waje tattalin arzikin ƙasar na iya durƙushewa. Jaridar ita ce duk wanda zai magana game da 'yan gudun hijira a Tunisia sai ya yi magana da kuɗi daga kungiyar tarayyar Turai ko kuma daga asusun ba da lamuni na duniya IMF. Haka ma dai takaddama da ke tsakanin Tunisia da kungiyar tarayyar Turai a Brussels akan kuɗi. Kungiyar tarayyar Turai dai na fuskantar matsin lamba daga gwamnatin ra'ayin rikawar Georgia Meloni ta Italiya kan 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa Turai kan teku da suke bi ta ƙasar Tunisia. Yanzu da yarjejeniyar ta ci tara tsakanin Tunisia da kungiyar tarayyar Turai abin da ke nuna rashin jituwa a muradun ɓangarorin. Amurka Najeriya ta yi nasara a gagarumar a zamba a London. Shi ne takin jaridar Frankfurter na sata. Jaridar ta ce kotu ta kori karar biliyan daloli da kamfanin makamashin gas wanda ka iya jefa Najeriya cikin damuwa ta fuskar tattalin arziki da harkokin kuɗaɗe. Jaridar ta yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru ana dambarar shari'a kasar ta yammacin Afirka ta yi nasarar tsallake sinaɗi na biyan dala biliyan goma sha ɗaya bayan da alƙalin babbar kotun ta London ya watsi da ƙarar a hukuncin da ya yanke. Sai dai kamfanin na ID har yanzu yana da damar ɗaukar ƙara. shari'a da ta da hankalin duniya da shugaban najeriya bola ahmed tinubu hukuncin tuntuɓe na daɗin gushi wanda ya zo a daidai lokacin da ya samu nasara a cikin gida a kotun koli na tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ƙara da manyan abokan hamayar su biyu suka shigar a gaban kotu najeriya dai ƙasa mafi ƙarfin arziki a afirka na fama da ɗimbin bashi da tsadar rayuwa da kuma tashin gauran zabi na farashin kayayyaki da ya haura kashi ashirin da biyar cikin da australia ta janye daga zaurce shirya wasannin ajiyawa don mika takardun neman izinin karɓar sassaucin gasar ya cika amma fifa ce za ta tabbatar ko da yake ana ta sukata da yin amfani da wasanni domin mai da martaba ta idan duniya wanda ake cewar tana ta hakkin dan adam gwamnatin saudi arabia ta mallaki kaso 80 cikin dari na newcastle united ko tinubu jahidi hawi ya ce yana da tabbacin kasar za ta gudanar da babban gasar ta mallaka duniya da za ta kai ta daga lagos wurare biyu muka je a ziyarar da muka yi inda muka je riyar da jinja inda muka je sab da shi wannan alama ce ta yadda za a gudanar da kofin duniya yadda ya kamata kuma ina tabbatar muku za a gabatar da wasannin yadda ya dace dan wasan real madrid vinicius junior ya saka nukan yarjejeniyar ci gaba da takale da kungiyar zuwa karshen yunin 2027 shekara 23 dan kasar brazil ya buga wa real wasa 235 da cin kwallo 63 dan bayan da ya koma spaniya takale da 2018 daga flamingo ya lashe kofi tara kungiyar ciki da champions league 2022 wanda shi ne ci kwallon da real bayan da ya rufe masana'antarsa da ya dogara da ita wajen ɗawainiyar gida da iyalansa a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno akwai dubban masu ƙananan masana'antu da suka rufe saboda matsalar tsadar mai da kuma ƙarancin makamashi game da faɗuwar darajar naira da kullum ake samu honorable yusuf haruna shine shugaban ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ta najeriya reshen jihar gombe ya min kiyasi na yawan masana'antun da aka rufe a takaice dai tsakanin ƙanana da matsakaitan masana'antu to a nan ta na fuskantar cin zarafi a filayen wasa da dama a wasannin da yake a spaniya ranar litinin dan wasan ya lashe kyautar socrates a bikin an ba shi kyautar sakamakon gidauniyar da yake da ita a brazil mai taimaka yara marasa gata wani dan wasan real madrid da ya lashe kyautar kofa a bikin ne jude bellingham shekara kasa da da matakin matashi da ba kamar sa ta duniya ya ci kwallon na kwari duk zaren ɗinki wadda ka sani da ana sani shi naira ɗari biyar naira ɗari biyar komai ya ƙara ya sa ka gan shi a nan ba alaman komai na rufe ma wurin kuma mutane da yawa yan uwana uh, wasu sun tafi tari waɗansu suna neman biza ma turai za su shi shi ma malam muktari ahmad wani ne sana'a ne da ke amfani da man fetur a na'urarsa mu sana'ar mu tashi ne wannan sana'a ta muka so mai ba za mu samu riba wadda za mu samu fita yadda kyautar balon yau ne za a ci gaba da aliko ba ingila wato karabawa kwam zagaye na hudu zai fafata shida west ham da arsenal institution da fulham gulman da liverpool chelsea da blackburn rovers everton da burnley da wanda manchester united za ta karba kuncin da su na ta yi a bara watan bakwai rukun yau old trafford da doki ta san james fata na shekara bakwai a wembley a makon da ya wuce aka kaddamar da gidauniyar saka yan najeriya wadanda suka fi a fannin a nan gaba su aka gudanar sun yi shi. kuɗi a gida an saya a gida sun ci ba a gida gwamnati duk abin za ta nema na kuɗin shiga za ta samu a hannunsu. jama'a dai sun dogara da irin waɗannan ƙananan masana'antu ne domin taimakawa rayuwarsu da ya sa masana ke bayyana fargabar cewa rashin magance wannan matsalar ka iya jefa yankin cikin wani sabon ƙalubale na tsaro baya ga wanda ake fuskanta yanzu alamin suleiman muhammad dw hausa daga maiduguri a najeriya. mun san cewa gwamnati ba ba za ta iya komai ba ba za ta iya duk abubuwan da ya kamata ba a makowa saboda haka mu da muka zo muka ce to ya za mu taimaka ma al'umma da kuma yadda kuma gwamnati so ba wai muna neman eh, mu cire gwamnati daga hanya ba ne ko kuma a cikin wani abubuwan da suke yi kuma muke son mu yi muna son ne mu kara mata yanzu duk wani wanda ya ci shi wannan kamar miliyan goma miliyan biyar nan da nake fara eh, yana wato a saman abin da gwamnati za ta bata muna su so ne mu karfafa eh, matasa da kuma mu kaka mu ba su ya kamata sai mu za mu yi rewarding zarar da za su yi a cikin cikin sport din yadda yanzu kuka fara wannan gidauniyar kawo yanzu nawa kuke da shi kuma yaushe za ku fara tallafa wa yana yan wasan da za su dinga yi Najeriya ku ci a wasanni. To mu dai mu dai mun fara yanzu eh, kuɗi ne dai wata ba mu samu duk kuɗin ba amma yanzu haka idan ka je website mu mun kusan ina jin miliyan ko bakwai ko takwas ne already kaga tun kafin ma mu fara gudu ah, an riga ah, an ba mu an ba mu abin da za mu samu yanzu haka akwai eh, eh, African All african Games akwai Olympics shekara mai zuwa duk mutane sun san cewa eh, wayan abubuwan nan ana nan ana shiri duk wani wanda yake shiri ya yi da gaske don idan ya ci lalle lalle zai amfana da kuma zama tashar ruwa mafi kusa da kasar ta Nijar ya rubuta ya sanar da cewa daga ranar larabar da ta gabata kasar Benin ba za ta ci gaba da karbar hajjojin Nijar ba a wannan tashar ruwa da ke a nisan kilomita sama da dubu da birnin ya mai da amma ki zama mafi kusa da kasar ta Nijar. Kasar da ɗan kasuwar Nijar suka fi amfani da ke fita wajen shigo da hajoji daga ƙetare zuwa gida bayan da sojoji suka fitar da gwamnatin shugaba a ta ɗauki matakin da ke gaishe ka Muhammad Abdu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Buhari Muhammad Fage da tsara shirin Daniel Ocha ya sada ni da ku ni Masani Abdul daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye gaba. mu ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah muna da kaya kuturu muna zuwa mu kwashe kamu